as-sadaqatu 'ala al-aqaribi ka ba dangin ka zakka ko sadaka me ke hukunci menene hukunci zamu ji قال أخبرنا محمد ابن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون الحفصة عن أم الرائح عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna sadaqata alal miskini sadaqatu ka ɗauki sadaka ko zakka ka ba miskini ko talaka ko almajiri sadaka de wa ala zirrahimi isnatani in ka ɗauki kuma ka ba dangi wanda kuke daga dangantaka da jini kayi aiki biyu kenan sadakatun wasila والقائدة أن ما يتعدى إلى مفعولين أولى مما يتعدى إلى مفعول واحد أليس كذلك؟ آه إلى جامع الدروس العربية ma'ana in ka cire sadaka ko zakka ka ba wani ka samu sai ka cire ka ba wani dangi dangantaka ta jini manzo Allah ce ka samu ladan sadaka kuma ka sadar da zumunci قال أخبرنا بشر ابن خالد قال حدثنا غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أمر بن الحارف عن زينب امرأة عبد الله وأن مسألة تافارني جدا سيدنا سيدنا عبد الله بن مسعود شيدا ما تسا عبد الله بن مسعود تلكني ما تنسى كما ميكوئيتي kasuwanci take yi gada ta yi mai take yi da mai kuɗi ce shi talaka قالت تتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء ما تن عبد الله بن مسعود تتي من زن الله انا ما تا وعزي يتي تصدقنا ولو من حلي كنا يا كو ماتا كوي صدقه وبعد زكاه كودا دكا ولا walagwalan adonku ne قالت تتي wa ita zainab ma ta zainab duniya matanwa sai ta ce wa kana abdullahi khafifa za ta a yi mijin tabla da mas'ud talaka ne ba shi da komai faqalat lahu sai ta tambaye shi aya sa'uni ana za a sadakati fika wa fi bani akhin li ma. ya abdullahi da mas'ud zakata na baka da kuma ƴaƴan ɗan uwana wana ko kane na marayu in na baka na ba su zakata yi ta yi za mu ji abinda ta tambaye shi ke in baka zakata in na cire zakka na baka da 'ya'yanka ne na kowa na ko kanwata ko yata da suke marayu ubansu ya mutu kenan in na baku zakkan ta yi na kuma an dawo da abu idan gida kenan ko ji ne ta tambaya faƙala abdullahi sai abdullahi na masudu in kai ne ya ci kowa ne ne ke ya yi shi ki ci a ki je ki tambayi mazu Allah sallallahu alaihi wasallam sali an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam je ki tambayi mazu Allah wannan hukunci ya yake ga mazu Allah ni zan ba da hukunci قالت تتي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم سينزو جدا الله صلى الله عليه وسلم فإذا على بابه امرأة من الأنصار يقال da زينب zainab Zainab mata abdullahi mas'ud tana zuwa kofar gidan manzon Allah sai ga wata mata kuma ballan sari ya ita ma sunanta zainab ita ma haka ya faru gidanta ita da mijinta ta zo ita ma ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tas'alu amma as'al anhu فخرج إلينا ya fito بلال يكتو sai muka سيمكتي mishi. In إلى ila الله sallallahu alaihi عليه وسلم فصله عن ذلك يا بلال je kawajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce in mace ta dauki zakkanta ta ba mijinta da ƴaƴan kaninta ko wata ko kanwata ko marayu zakata yi wala tukhbiru man wala tukhbiru man kada ka fara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musu wane ne muka aiko ka kai ne ka ce ga tambaya ake so kar ka ce suwa suka aiko ka fantalaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai je wajen manzon Allah sai tambaye shi sai manzon Allah ce man huma su wane ne waɗannan matan sun ce kar ya faɗa manzon Allah kuma ya tambaye shi eh saboda Ah. zai fada ko ba zai fada ba wujuban au nadban da ce manzo Allah ya san da cewa sun ce karka fada ne tambaya ta dole ya fada amma manzo Allah bai san sun ce a boye sunan su ba sai dai manzo Allah ce manu masu wane ne kala zainab ce ce zainab ya boye ko bai boye ba ya boye ko bai boye ba zainab ya bori su biyu ne zainab a wajen a wannan lokacin zainab sun fi nawa a madina sai ce zainab ce dalilin sai masu allah ce ayyub zayani wace zainab ce cikin zainabawa ƙala sai ce zainabu imra'atu abdullahi wa zainabul ansariya ya ce abu ce matar abdullahi da masudi da abu kuma wadda na zainab ke nan ba zai zainab ba abu wace zai sa ba shi sake cewa mai tagwayen suna ba zainab ba ana cewa mai tagwayen suna ba saboda mai zainabu abu kala sai manzo Allah ce na'am lahuma ajrani ajirul karabati wa ajirul sadakati mahallin shahidu ke nan eh suna da lada ladan sadaka da suka bayar da ladan dangantaka na a ashe mutum ya cire zakka akwai uwarsa ya rasu ko kaninsa ya rasu akwai 'ya'yansa ko yarsa ko kanwarsa mijinta ya rasu akwai 'ya'yansa zai iya ba su kuma zai iya ba su ba mace za ta iya ba mijinta zakka ko ba za ta bayar ba amma nan mutum zai ba matarsa zakka ba zai bayar ba saboda me saboda ita da wadatuwa da wadatarsa an ga abin da ya faru gidan sabla idan masu da mazo Allah sallallahu alaihi wasallam Babu mas'alati babin da ya zo na roko ko tambaya ko bara قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا عبير مولى عبد الرحمن ابن أزهر أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة الله كرم سيداتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي لأن يحتزم أحدكم حزمة حطب على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا فيؤتيه أو يمنعه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutun ya dauki gatar isa ya je daji ya sassara itace ya dauko kan gadon bayansa ya zo ya sayar ya kare mutuncinsa ya fi masa ya je ya ruku a bashi ko ba a bashi to me hukuncin ruku kenan da bara ma'ana ka dauki gatar ka je ka tsara itace ka kan garin baya ka sayar ka ci ka kare mutunci iyalanka wanzu allah ya ce ya fi maka mutunci ya fi maka alheri da ka je ka roki mutane ko su baka ko kar su baka yanzu addinin shari'a musulunci tana goyon bayan bara kenan ko tana hana bara قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة ابن عبد المطلب يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يأتي ما يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة من مزعة من لحم sai eh, mutum ba zai kushe ba yana mika hannunsa yana ko yana bara har ya zo ranar tashin alkiyama fuskarsa kwarangal mana ba nama fuskarsa ko ika azaba za a yi mishi ranar tashin alkiyama a sa masa wannan alama kowa ya gan shi san yana almajiri ne mai rufo ne mai bara ne a duniya ko ko a'a wannan abubuwan ne ke karba yana ci yana koda nama fuskarsa wannan yabo ne ko zargi ne shari'a tana goyon bayan bara da ruko ke don ko tana halawa eh. wanda wace irin tambaya ke in in mutum ko shirka mutum ya tuba magana ba ta ƙare ba eh? mutum ya yi sai zo ya ji bakin sai ya tuba ya bari sai mai magana ta ƙare eh me yake cikin zuciyarsa ransa yana yi shi kenan yana cikin wannan hukunci wannan hukunci ya shafe shi ne eh, allah kiyaye قال أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا شعبة عن بسطام بن مسلم عن عبد الله بن خليفة عن عائذ بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ولم تنزوج من الله سيرك من الله فأعطاه سي من الله يباش فلما وضع رجله على أسقفة الباب da ya kama hanya ɗauki kafarsa ya saka hanya cikin kofa zai fita kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lauta lamuna mafil mas'alati da kun san masifa da sharrin da ke cikin roko da bar ma masha ahadun ila ahadin yasaluhu shay'an da ba wanda zai je wajen wani ya roke shi wannan sai ka hakura da abin da ka samu wannan hadisin yana goyon bayan bara da ke nan ko yana halawa yana halawa shi ce ba shi sa ba inda shari'a musulunci ta ba inda shari'a ta ba da izini a yi roƙo ko bara sai wajen wajeje guda uku za mu zo mu karanta su insha Allah babu su'alu salihina babin da ya zo tambayan mutanen kirki in za ka roƙi abu ka nema wajen mutanen kirki ko قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي عن ابن, عن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فراسية من الله صلى الله عليه وسلم أسأل يا رسول الله نجينا يبرع نيروك يا من الله صلى الله عليه وسلم قال لا يا من الله آآ wa in kunta sa'ilan labudda ya zamana akwai larurar da za ta sa ka roka fas'al na? ka nema wajen mutanen kirki da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba duk abin da ke nema kuɗi ba kowane bari ya bayar tu me yasa manzo Allah ce nema wajen mutumin kirki eh eh me yasa manzo Allah ce a nema wajen mutanen kirki saboda me zai Wai ba kirki da da eh. wai mutanen kirki duk abinda suka baka ana kyauta zato halal eh ya yi ku a to shi da za a ba shi, na ruwan shi da halal ne ko ba halal eh? ma'ala zai baka cikin girmamawa da mutuntawa kuma ba gori kuma ya san ya baka ne don ya nemi da wajen allah ba zai ji nauyin ba babul istifafi anil mas'ala babin da ya zo na a kami kar a yi roƙo ko bara kwallon barna ku taibatu an malikin an ibn shihabin an ata ibn yazid an abisa idin al-kudiri an na nasa min al-ansari sa'adu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam fa'a ta wa'ansu mutane cikin lansarawa suka roƙi manzu allah sai ba su sun masa'adu fa'a ta sai kuma suka sake nema sai manzu allah ya basu. su hatta iza na ma inda kala har sai da manzo Allah ya ba su abinda ke wajen manzo Allah ya kare sai ce ma yakunu indi min khairin falan addakhirahu ankum sai manzo Allah ce duk abinda nake da shi na alkhairi ba zan hana ku ba zan boye ba zan ba ku wa man yastafif yu'iffahu Allah wanda ya kame kansa Allah zai taimaka masa wajen kamewa dinnan ya rufa masa asiri azza wa jalla wa man yasbir yusabbiruhu Allah wanda ya hakuri Allah zai kara masa hakuri kuma ya rufa masa asiri wa ma utiya ahadun ata'an huwa khairun wa awsaqu min as-sabr yace babu wani abin da aka taba ba mutum wanda yake yafi mishi alkhairi kamar hakuri sallallahu alaihi wasallam قال أخبرنا علي بن شعيب قال أنبأنا معن قال أنبأنا مالك عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadihi na rantsa da sarkin da raina ke hannunsa la an ya'khudha ahadukum hablahu wallahi dayan ku ya dauki yaggwansa igiyarsa fayyatattiba ala zahari ya ɗebo itace akan gadon bayansa hairun lahomin ayyati a rajunan a ya fi alkhairi ka je wajen wani wanda allah ya wadata tashi daga falalansa ka je kana rokonsa ya ce ko ya baka ko bai baka ba ka je ka yi sana'a ka yi kasuwanci ka yi sana'a ya fi maka alheri. babu fadlu man la yas'alu an-nas shay'a babin da yazo rabba bayanin falalan wanda baya baya roƙon mutane wani abu baya tambayan wani abu na roƙo قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثني محمد بن قيس عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاويه عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manyan malli li wahidatan wa lahu aljanna wa zai lamince min abu daya ni ma zan lamince masa aljanna wa zai lamince min abu daya zai shiga aljanna kala قال يحيى ها هنا كلمة Allah ya tsala nasa shai'a kada ka yi bara kada ka roki mutane komai sahabai sai na abakar ce sai da suka kai har in ka hau dabban ka sai bulala ka ta faɗi sai ka sauko ka ɗauka mai lokacin da allah mai komai don allah mai komai ka yi ruku sai ya sauko ya ɗauki abin shi ya hau amma da allah mai komai bulala ta ko mai komai roba ta ko ka yi ruku eh, tarbiyyar haka aka tarbiyya tarbiyyar eh a tarbiyya ne aka tarbiyyar da sai da abokan ce inda aka faɗi wannan magana ko hawan doki sai ko su sai bulala ta faɗi sai dai sake saukowa ya ɗauka ya sake hawa ba zai ce mi ko min ba eh, ba ji ba a wannan matsala ce kuma da ba قال أخبرنا هشام ابن عمار قال حدثنا يحيى وهو, وهو ابن حمزة قال حدثني الأوزاعي عن هارون بن رئاب أنه حدثه عن أبي بكر عن قبيسة بن مخارخ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتناج الله صلى الله عليه وسلم هنا فدرت لا تصلح المسألة إلا لثلاثة رجل إلا لثلاثة اتي روكوكو تنبيا كبرى ba ta halatta sai dai ɗayan mutane uku na farko rajulin asabat malahu ja'iha fa yas'alu hatta yusiba sidadan min aishin thumma yusik mutum ne masifa ta same shi ko Allah ya kiyaye ɗan bashi suka kwashe ma amurobari suka shigo masa ko wuta ta zo ta kona masa ko gobara ko ambaliyar ruwa to sai shi ne an ba shi izini an ba shi izini ya yi roko gwargwadon biyan bukatarsa in yi samu kuma to haramun ne ya roka wa rajulun tuhammala hamalatan fa tsaro hatta yu'addi ilaihim hamalatahum thumma yumsiku anil mas'ala da mutum da ya raba gaddama a cikin bashi ya ɗauki nauyin bashi bai samu ya biya ba to shari'a ta ba shi izini ya tashi ruka, don allah ga abin da na yi a taimaka min na je na sauke wannan nauyi to sai a taimaka masa gwargwadon abin da zai je sauke wannan nauyin to kada ya koma kuma roko wa rajulun ya halifu thalathata nafarin min qaumihi min zawil hijab billahi laqad halatil mas'alata li da mutumin da mutanen unguwansu masu hankali mutum uku suka yi shaida cewa nan kan wannan wane ya cancanta ya ruku a bashi saboda halin da suka na ciki su uku nan ban da su duk wanda ya ruku ya yi harama fayas alu hatta yusiba qiwaman min ma'ishatin thumma yumsiku halin mas'ala shi ma in ya samu gwargwadon abin da za a rayu to haramun ne shi ma ya fa ma wa zalika suhtun banda waɗannan guda uku duk wanda ya ruku haramun yake ci babu haddun zina to aka ce in kana da wadata karka ya ruku to wadatar nan nawa ne kudin sai ya kai miliyan biyu waya sai ya kai dubu mai tan eh. sati daya wai ba ma wadda ya ce sai ka shawarari manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. ƙala barna ahmadu ibn sulaiman ƙala haddasa yahya ibn adam ƙala haddasa na sufiyanu al-thauri an hakim bin jubairin an muhammad bin abdurrahman bin yazida an abihi an abdullahi ibn mas'udin ƙala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزو الله صلى الله عليه وسلم يتي من سأل ودى يروكو يبر يتنبيا ينما وله ما يغنيه الحالي ينادى أبن زي وداتن دشي جاءت خموشا أو قدوحا في وجهه يوم القيامة wannan rukun da yana zai zo ya kakkace masa fuskarsa ranar tashin alkiyama abin da ya karba din nan mana ya kakkarci ya kuwa ya dama fuskarsa ke ranar tashi a kiyama kila sai suka ce ya rasulullahi wa ma za yi gudu nawa ne zai ishi mutum au ma za a ginahu nawa ne zai ishi mutum yana da shi haramun ne bara kala hamsuna dirhama au hisabu haminan zahabi wanda ke mallakar dirhami hamsin haramun ne ya bara dirhami مية خمسة kenan naira yanzu zai kai nawa ها eh naira nawa قال يحيى قال سفيان وسمعت زبيدا يحدث عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد باب الالحاف في المساله dangane da abinda masu Allah ya faɗa wanda yake da dirhami hamsin ko arba'in, bai halatta mai ya bara sai a kimanta dirhami din nan a wancan lokacin yanzu da zai kama da halin rayuwar da ake ciki lokacin da mutane ke taimake keniya tsakaninsu in kana da wannan kana da kuɗi kana da hali saboda yana karewa za a taimaka maka da halin da kake ciki na yanzu kowa na so ya bayan wani babul ilhafi fil mas'ala babin da zo na nacewa a cikin ruku da bara mutum ya nace yana ruku yana bara قال أخبرنا الحسين بن قريت قال أنبأنا سفيان عن عمرو عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تلهفوا في المسألة كذا كناتي كمثل جاءت كنبرا ركودا نيما ولا يسألني أحد منكم شيئا wa ana kari hulfai baraka na hufi ba a taito duk wanda ya roke ni wani abu na bashi a kan raina baya so to Allah ba zai sa masa albarka ba a cikin abin da na bashi shi manzon Allah ne karo kai baka amma ba da dadin rai ba to Allah ba zai sa albarka ba a cikin eh? dirhami hamsin miliyan ɗaya da rabi ha ba كثيرا domin duka mun zama almajirai ke da ya halatta duka babu mallaka da ya naci a cikin ruku da bara قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال أنبأنا يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن داود بن شابور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sa'ala duk wanda yayi ruku ko yayi bara ko ya nema hu arba'una dirhaman fa huwa al-mulhif duk wanda ke mallakar dirhami arba'in kuma ya je ya bara ko ya ya ciko yana cikin masu ilhaf masu nacewa abinda shari'a ta hana eh? arba'una dirhaman dirhami dirhami a tsosai a tambayi masu kiyasta kudin ina nawa ne eh ya kama naira nawa kenan dubu ɗari da ashirin da biyar misali zaka bana nawa ne dubu hudu eh? ma'ana wanda yake mallaka dubu dari da ashirin da biyar ba zai bara ba zai roƙo ba eh to za a ji har da kaza قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي الرجال عن أمارة بن غسية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي قال قال صرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت به ما يفيتها تورا دوجا من الله سيدنا زو مصر waqa'atu sai na zauna fastaqbalani sai manzo Allah ya fuskance ni Wakala, manista man agnahu Allah azza wa jalla duk wanda ke da wadan zuci Allah sai wadata ce. wa man a affahu Allah wanda kuma yake da ifa yake kamun kai Allah zai taimaka masa a cikin kamun kai ne sa masa albarka a cikin rayuwarsa wa manista kafa kafahu Allah wanda ya wadatu da abin da Allah ya bashi kuma Allah ya isan masa wa man sa'ala to mahallu shahid kenan wanda ya yi roko ko ya bara ko ya tambaya walahu qimatu uqiyya faqad alhafa kaga ce ce 40 dirham dace yana da qiman uqiyya da wal uqiyya kam 40 dirham فقلت ناقتي الياقوتة خير min أقية فرجعت ولم as'alu ya je ne roki manzon Allah sai ji manzon Allah ce duk wanda ke mallaka kamar wukiya daya sai ce to ai bani da wukiya amma ina da taguwa ina da doki ina da mota ina mallakan keke ko babur ko ina da kaza da kaza a wanda agogo na yafi wukiya 40 mana sai kima ta yana da abin da yafi wannan kima kima abin da yafi wannan yace a to bai halatta hukka ba sai kama hanya ya tafi babu iza lam yakul da darahim wa kada lahu shi kenan kadara ke in ba shi da dirhami amma yana da abin da ya daidai da wannan kima hukunci ya shafe shi za mu gani قال الحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال أنبأنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد mun je mun sauka ni da iyalaina a baki algarkari makabarta ne a madina faƙalat li ahali sai iyalai na suka ce izhab ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fasalhu lana shay'an na'kulu to me gida ka tashi ka je wajen manzon Allah mana ka roko wani abu da za mu samu ci فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم yace sai je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa wajadtu indahu rajulan yas'aluhu sai na samu wani shi ma yazo yana roko wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu manzo Allah na faɗa ma wanda na je da tarar yana roƙa din manzo Allah na ce masa la ajidu ma utika ba ni da abin da zan baka fa wallan rajulu anhu sai mutum ya kama hanya ya bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muqdab ya yi fishi wa huwa yaqulu la amri innaka la tu'ti man shi'ta wannan ga dama kake ba hmm, ta ku yanzu aka fara ai sai wanda aka ga dama gama hanya fi ai sai wanda aka ga dama ai sai mai gata ai sai mai kaza da kaza ai sai mai kaza da kaza gane da manzo Allah wannan magana ba dadi ne da ta fa manzo Allah dukkan musulmi matsayin su ɗaya ne a wajen sa ba haka bane ba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله شيء إنه ليغضب علي ألا أجد ما أعطيه ya ce yau yana fushi don ba da abin da zan bashi manzo Allah ake magana fa ba kai ba ko ni ko wani ai sai wanda aka gara ma ake baiwa ma ina ma na sai wanda aka gara ma ake baiwa eh akwai abin akwai abin halawa akwai manzo Allah kuma ce ba da abin da zan ba ai sai wanda aka gara ma ake baiwa mana akwai abin bayarwa kiyawa manzo Allah eh, da wani ne da an ba shi ko man sa'ala minku sai manzo Allah ce duk wanda ya roko a cikin ku wala huquqiyya yana da kimanin huqiyya aw idluha ko kiman wannan abin faqad sa'ala ilhafan yayi roko ya naci kalal asadi fa qultu sai mai wannan da su ce lalakatun dana khairun min ukiya muna da taguwa mai shayarwa da za mu ɗabi nono za mu da wadatu fiye da ukiya ɗin na akan mai za mu yi wako wal ukiyatu arba'una dirham ukiya ɗaya dirhami arba'in ne faraja atu sai ko ba gida ya je ce mai iyalansa sai ko ya hakuri ولم أسأله بيرو كما الله با فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم da ذلك sha'irun wa bayan haka sai manzo Allah ya samu abinci da alkama da azabib faqassama lana minhu hatta agnana Allah azza wa jalla manzo Allah ya raba mana har muka wadatu قال اخبرنا حنان بن السري عن ابي بكر عن ابي حسين عن سالم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقه لغني ba ta ma'ana sadaka zakka ba ta halatta a baiwa mawadaci wala da zai mirratin sauyi da mai karfin lafiya wanda zai iya yi sana'a ina mahallin shahi eh ina mahallin shahi cikin wannan eh iya haka ya zama mahallin shahi Eh. liganiyin mawadaci in ba ka da wadata amma kana da karfin da za ka je ka yi sada'a ka yi faskare kai ma mawadaci da mahallin shahid ke to ya za a yi da wannan hadisi a yi aiki da shi tun an dauki sadaka sai a ba wa kenan mana duk wanda zai iya yin sana'a yana da karfin yin sana'a ba za eh to in aka tafi haka ai abin zai yawa da yawa eh ya ce akwai matsala kuma da ke faruwa yana da karfin yin sana'a amma ya nema bi samu ba zai shiga cikin wani hukunci wanda ba ba ka ba ne ba ya yi karatu ya samu satifke shekara biyu na neman aiki babu shiga nan ya cike application har ya gaji har ba shi da kudin sai eh, application daga da cike application yawan ne ne kamar mai aikin gini mana bayan ya yi karatu ya samu digiri ya je ya labaranci eh sai mai hanya babu mas'alatul qawi al-muktasib roko ko bara dangane da wanda ke da karfi zai iya yin sana'a ya nemi kuɗi ya halatta ko bai halatta ba shi ne za mu ji ko قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال حدثني أبي قال حدثني عبيد الله ابن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة wa'insu mutane biyu suka zo wajen manzan Allah suna roƙon shi ya ba su cikin sadaka faƙallaba fihi malbasara manzo Allah ya kalle su ya kalle su ya kalle su wa qala muhammad basarahu fara'ahuma jaldayn manzo Allah ya gansu masu karfafa ne lafiyayyu ne fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce musu in shi shi'tuma wala hadza fiha li ghaniyin wala li qawiyyin muktasab in kun gana ma in ba ku amma fa lafiyayye wanda zai iya sana'a ba shi da rabo cikin wannan kun karba kun karbi haram da manzo Allah ya kalle su fiye ne za su yi sana'a zai yi shushana zai yi faskare ya ce to ba ku da rabo a cikin in kuna so a ba ku amma ba ku da rabo ma'ana tun da kana da lafiya kana da karfi za ka yi sana'a kai ma mai kuɗi ne ke eh eh eh eh eh wannan sharin sai dinga zuwa watan dan sati ko ta ko sati ya ce mai gidan kan ce dan ce dan nasa kamar wani abin ake bi har daga masa da da a'a ba abin da aka faɗa yana da hali ko ba shi da hali eh yana da hali to ina ruwan shi don an zarge shi a ce masa mai ai mai ai masa shari'a ce mai a ce mai a to ai ko ya ce ya zubar da mutunci shi yana hukodin za a yi kula masa shari'a masu kulla shari ba ruwansu da kana da shi ko ba ka da shi kana da mutunci ko ba ka da mutunci in an tashi kulla shari kulla ake kun fahimci maganarsa mutum yana da rufin asiri amma kullum za a tashi kama hanya tafi ba ruwan shi da ogansu ya huke shi wani abu sai aka ɗauka wai mai kuɗi ne sai a ta masa tunani to wannan baya nema baya kaskantar da kanshi baya zubar da mutuncinsa akwai wani abu da karkashin ƙasa ko yana kaza ko yana kaza ko ina ruwan shi da wannan yana yi ko baya yi yana yi ko ba shi kenan Allah zai kare shi eh wani rabo na sabi eh sai mutum yana da hali malam ya je ya karɓi wani irin rabo na sabi eh eh eh to me yasa za shi karba yana da hali wani duk kaskaci ne manzo Allah ce in ka roka kana da hali zaka zo ranar tashin kiyama fuskar ka kwallo mele ba nama yabo ne ko zargi ne me yasa kowa mutuncin sai zube ya saboda rashin kame kai dan kaɗan da kake da shi din nan kai karfi na ka kame kanka sai ka kasira da mutuncin yana da abin da zai ci to me yasa kuma ji ana rabawa ce zai karba eh? sai dai in sharaɗi waɗanda ke rabawa ɗin nan ba su sharaɗi talakawa za a ba ba za a ba talaka za a ba mai hali duk da shi ka mika hannu ka karba ya kaskanci ne aliyadin uliya khairu da aliyadin su imamu malik ya ce ko ba ka taba yin aikin hajji ba ka san aikin hajji farilla ne akan ko ka taba yi ba ce to ba wajibi bane akan ka an ce ka zo za a baka kyautar kujera ka je ka eh ya ce baka taba yin aikin hajji ba aika san farilla ne ko sai aka ce shi ke nan ka zo ga kyautar kujerar maka an baka imam maliki ce ba wajibi ba ne aka ka karba ba don ka je ka sauke farilla ka kare mai ka kare mutunci eh ba ji ba Eh. aka ce na da laifi aka ce ba wajibi ba ne kansa yake karba ba ma'ana in yake zuwa ya karba don ya kare mutuncinsa ya yi daidai hmm. eh. Eh. Ah, ba girman kai ba ne kare mutunci Eh? Eh. su imamu malik ne faɗi wannan magana ba ba halin da ba su shiga ciki ba na rashi ba amma aka kiyaye mutunci in suka ce khalifa ya ba bada kaza bayarwa sai amma sai ka tsaya kan gaskiya ka kare mutuncika ka kare imanika ka kare addininka Eh. Eh. Eh. Ah, ah. babu mas babu mas'alatu rajuli za su mutum ya roki mai mulki ko mai unguwa ko dagaci ko hakimi ko sarki ko kwamishina ko gwamna ko minista ko shugaban kasa قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال محمد بن بشر قال أنبأنا شعبة عن عبد الملك عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم innal masa'ila kuduhun yakdahu bihar rajul wajhahu roko da bara da tambaya ma'ana kana kana kakkarce fuskar nama fuskar kare faman sha'a kadaha wajhahu wanda ya gada ma ya kakkarce fuskarsa wa man sha'a taraka wanda ya gada ma ya bari illa an yas'ala ar-rajulu dha sultani aw ya la yajidu minhu sai dai mutum ya roka ko ya tambayi mai mulki hakkinsa da yake ciki wajen ya nema a bashi hakkinsa ya halatta au abin da ke ba makawa sai an yi abu ne zama dole na rura ya ce shi ke na ayi wannan aka ce ya halatta a tambayi mai mulki hakkinka da kake da shi a ba na aiki na a ba na aiki a ba da ba na tambaya roka din ba aiki duk yana karkashin mai mulki ba ne ba ka gama karatu ya za ka yi ya halatta ka je ka nemi aiki ko bai halatta ba eh? amma mai babu mas'alatu rajuli fi amrin labudda lahu min muna magana dokar shari'a ce dokar kasa ko haifin wani muna magana gaji eh, wai annabi na fada kai ma kana fada da dokar kasa ba na wai ka dauko dokar kasa kana rushe abin da annabi ya kake ne kasa a yanzu ya san ba kake ne a an ce manzon Allah ya ce ya ce a ba haka dokar kasa ta ce ba haka bane ba ka ce ba haka dokar kasa ta ce ba haka ke nufi ba wa inna ma lakullum mar'in babu mas'alatu rajuli fi amrin la budda lahu wadda abinda yake bahan makawa na wura ta kama in ka roka ko ka tambaya akwai laifi ko ba laifi shi ne zamus kala akbarana mahmudun gailana kala haddasana wakilun kala haddasana sufiyanu an abdulmalik an zaidu bin ukuba an samurata bin jundubin kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzan allah sallallahu alaihi wasallama ce almas'alatu kaddun ya kaddu bi harajul wajen roko Dabara, ma'ana mutum yana yi makansa illa ne a fuskarsa illa an yi tsalar rajul sultanan aufi amri amrin da minu ko mutum ya tambayi mai mulki ko wani abin da ba makawa ne sai an yi ya zama larura shi ne suka roka ko ka tambayi mai mulki rokon mai mulki ko ka nemi malamai suka ce abin da ake bi nan hakkin ka shi wasu ba su da dama da zai kai bara ba sai ka nemi abin da ke hakkin ka ne a baka kala akbar na abdul jabbar ibn ala ibn abdul an sufiyana an zuhuri kala akbar ne urwatu an hakim bin zamin kala sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa a'tani ice na roki manzo Allah sai bani tun masu'altu fa’ata ne sai na zaki roƙa ya ba ni tun masu'altu fa’ata ne sai na zaki roƙa sai ba ni wakala rasulullahi sallallahu alaihi salama sai maza Allah sallallahu ce ya haƙi ya kai haƙi ina mana wannan dukiya da kake gani hadiratun hulwa ƙoriya ce shar mai zaƙi mai daɗi faman a hada hu bi tibi nafsin burika lahufi wanda duk ya karba a cikin daɗin rai wanda ya baka cikin daɗin rai kai kuma ba takura masa kai ba sai Allah ya sa maka albarka a cikin wa man akhadahu bi ishrafi nafsin lam yubarak lahu fihi wanda ka takura masa ka matsanta masa ka kwallafa rai har ya baka ban daɗin rai ba ba za a samu albarka ba wa kana kallazi ya'kulu wa yashba sai ka zama kaman wanne wanda ke cin abinci amma baya kushi wal yadul ulya khairun min al yadi sufla tambayan mai mulki din nan matsaloli ne da yawa ke karkashin su yanzu kuna zaune titin unguwanku ya lalace ga lokal gwamnati dukiyar kasa duk na ciki shi ku zo ka ce a zo a yi ya halatta ko bai halatta ba kun nema ko ba ku nema ba ya halatta ko bai halatta ba ga unguwa shara juji abubuwa sun yi a saurayi a je a ce mai cama ko ku gwamna ko mai a zo a gyara muna wannan waje ba ruka aka yi ba ya halatta ko bai halatta ba matsaloli ne da yawa ke ga asibiti kaza kaza kaza a je a ce ba ruka kaza ba tambaya aka yi ba ya halatta ko bai halatta ba ya halatta da akwai dukiyar da za a yi wannan abin a karkashinsu dukiyar ba mallakarsu ba ce kowa ya taba kafa gwamnati ya je nemi dukiyar iyayensa gidansu ya zo ya ce a zuwa kafa gwamnati ya yana kafa gwamnati ya ce yana da kuɗi kasashen waje a kawo a gyara kasa ya sai dai ya ɗebi wani ya ƙara a wancan shi sa dukiyar ta kasa ce ta al'umma ce sai na umar ya ce ina jin tsoro ina madina ina mulki alfadari yana tafiya a iraq ya tuntube ranar lahira allah zai tambaye ya halatta idan kana da wani mai hali ya halatta mana ga manzo Allah yana zaune ishfa'u tu'jaru ai wa'annan abubuwa ka ne aka ce karbe amma ka yi ma mutum alfarma to alfarma ke na wanda ke ya halatta alfarma ta halatta ko bai halatta ba eh eh

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني سوءك من منذ الله يا باركو ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال خدرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس أي بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه wanda ya karba a cikin mutunci da daɗin rai aka bashi Allah zai sa masa albarka amma wanda ya takura ya matsa aka cire aka ji haushi aka bashi Allah ba zai sa albarka ba wa kallazi ya kudu wa la yashba'u sai zabo kamar wanda ke cin abinci da baya koshi wal yadul uliya khairun min al yadi sufla wannan kalma mu ba ma daukar da muhimmanci sahabbai da tabi'ai da bayan allah na kwarai na farko cewa mai bayarwa ya fi mai karba ɗin nan fa ko baya da shi ba zai mai kayan karba ba fa sai ya karfin hali saboda mai saboda shi ba ya kare mutunci amma yanzu tun da za ka bi ka karbi kuɗi ka bi ka karbi kuɗi ka je ka sai abin da kake so ba ka la'akari da kaskancin da kake ja kanka da wulakancin da kake ja kanka da sharrin da kake ja kanka ranar lahira allah ya kiyaye قال أخبرني ربيع بن سليمان ابن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثني أبي عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن هزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك حتى أفارق الدنيا بشيء والله بيتين كيف زوكوبة تنقوك وانا بحرق مردوني يا إبي يمنزل الله ما وأزيبك وأستبعي كم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم